tun bayan sace ɗaliban da wasu malamai abin da ya ɗauki hankalin al'ummar duniya har yanzu jama'a sun kashe kunne tare da zura ido domin ji ko ganin abin da zai faru musamman duba da cewa an saba sace ɗalibai kuma a sako su bayan gwamnati ta tsoma bakinta haka ma goron gayyata da gwamna abubakar atiku bagodo ya mika na kiran gayya domin shiga jeji ya zaburar da ƙungiyoyi da al'ummomi daban-daban suna nuna goyon baya ga wannan lamarin wannan karon kungiyar mai yadda Allah ce ta Najeriya ta jirda goyon bayanta da duk matakin da za a ɗauka domin ceto waɗannan yaran. Shugaban kungiyar na ƙasa Muhammadu Kiruwa wanda ya nuna rashin gamsuwa da yadda ake keɓe kabilar Fulani ga aikata ayyukan ta'addanci wanda ya ce a kowace kabila ana iya samun ɗan ta'adda ya ce Fulani sun shirya tsaf domin a yi da su ga wannan lamarin. Ya ba shakka a shigo jihar Kebbi a yi ta'addanci tabbas ya nuna an nuna rashin mutunci kuma an nuna rashin adalci da su shigowa jihar kebbi da muna tabbatar da mai girma gwamna matakin da biyu sun ya ɗauka domin maganin ɗan ta'adda to al'ummar fulanin jihar kebbi ɗari bisa ɗari muna goyon bayan in yanzu ya shirya zuwa maganin ɗan ta'adda muna bayan to sai dai saɓani yadda jama'a suka fahimci kalaman gwamna ba gudu ba gayya ce ta shiga jeji ba a cewarsa in da aka yi wannan lalura wannan ta same mu malamai sun taru ana addu'a amma halban mu kowa ya kawo dubara dai mu tare wuraren mu aiki a da dai mu tare wuraren mu mu nuna mu waɗanda ba su da ɗabi'o'i na gari cewa mun yi su yawa kuma ba su isa ba. Duk da kalaman da hukuma ke yi na cewa ana kan kokari ganin cewa an sako yaran har yanzu wasu iyaye hannunsu a gaba muddin ba su suka gani ba kamar yadda wani mahaifi wanda bai so a saka muryarsa ko a mace sunansa ba ya shaida min. A can yankin da ake tunanin cewa ana tsare da yaran kuwa na tuntuɓi wani mazaunin wurin wanda ya ce mutanen yankin yanzu sun fara dawowa hayyacinsu. Yadda ka yi ruwa an ɗauke hankalin kowa ya kwanta mutane sun koma duk dazuzzuka gaskiya. masu gidaje ma da sun kai kaura kila sun koma a wajen makuku din duk yawancin su gaskiya makuku nan jiya kasuwar riba duk yawanci sun koma a jiya duk yawanci sun koma daji gaskiya gaskiya babu labarin yaran na har yanzu akwai ma waɗanda aka yi kidnapping ba ma yara ba nan shiyoyin dirin daji na har yanzu gaskiya ba a sako su ba. Kahin a sace yaran ede eh bayan an sace su ne ede eh aka sake sace yara din. a nan biki a garin biki amma gaskiya ba su kusu ba yanzu sata ɗalibai a najeriya dai abu ne wanda mutane da yawa ke kallo a zaman wata makarkashiya ta jefa tsoro cikin zukatan jama'a da kuma ƙara gurgunta harkar ilimi musamman a yankin arewa wanda sai gwamnati ta yi da gaske domin shawo kan wannan matsalar muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya